wabtagu min fadlillahi kuma ku nemi kyautar Allah kenan da an gama babu sauran zama cikin har ma ka tsaka yi fila nan muka rushi na kai ta ahi don a san wato an hita daga wannan kangi don fatauci wa tasarrufi fi hawaijikum da abin nan aiki ga bukatocin ku hadha huwa al-farq bayna al-islam wa ghayrihi wannan shine bambanci tsakanin musulunci da wanda ba musulunci ba fal islamu jama'a ad-dunya wal akhirah wato musulunci ya tara duniya da lahira fasara hukumuhu kuma fi shar'i wahida hukuncin su ga shari'a guda ne kowane aiki kai ba da Allah ya ce ba laifi guda ne wa kullu amalin fil islam kowane aiki ga musulunci alamu kutul shari'ati ibadatu kowane aiki kai ko da ruwa ne kake sha kai kamar yadda shari'a ta ce ibada kai wala udlata fil islam illa bi qadari ragabati saboda haka babu hutu cikin musulunci sai gwargwadon bukata wal hajati da bukata bi khilafi baqil ban banda sauran addinai فالسبت عند اليهود محرم فيه العمل إلا الإبادة wato asabar ga ga yahudawa babu ba komai sai ibada kawai ko wani aiki an hana illa lil ibada illa ibada sai don ibada kawai aiki don ibada wa kadhalika al ahad haka nan ahad inda nasara shi ma haka fal muslimu kullu amalihi wato shi musulmi dukan aikinsa idza amilahu bi muqtala shari'a in yayi shi kamar yadda shari'a ta ce wa huwa ibadatu ibada ne ko da bacci ne wani zalika kala Allah ta'ala don haka Allah ya ce wazkurullaha kafiran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna ko za ku samu babban rabo fi jami'a malikun ga dukkan ayyukan ku ko mi za kai ka tuna ka ce ya Allah ce ayi shi eh, in ka ta in ka ta fisalga kai yadda Allah ya ce da kai da wanda ya tafi masallaci duk dai eh? ba taruwa masallaci ɗaya ba kowane aiki za ka ce yaya Allah ce ayi kamar ka tafi masallaci in ka tafi gonanka kamar ka tafi masallaci in ka tafi ofis ɗinka in ka yi kamar yadda Allah ce kamar ka tafi masallaci domin duk ayyuka ne na tsaron duniya na tsaron abin nan um, musulmi su zauna abu guda kun gane ko eh. Eh. wahidan akwai alif an ansa eh. eh? eh? baka karanta littafan shehu usmanu ba karanta abin nan bayanul bile ka gani duk ya ce abin nan maudu'ai ne eh ko da yake akwai su cikin littafin Sayyid Abdul Qadir al-Gunya li Talib al-Haqi amma duk da ka ya ce duk abin nan rubuta su an kai ba na gaskiya bane kuma akwai daren da ake cewa idan mutum ya karanta zai samu ladan in Allah sauƙaƙe sun bayyana Allah ta'ala bayan haka nan Allah ya bayyana waqata hurmatil amali li salati lokacin da an ka haramta aiki in ba sallah ba fil jumu'ati wa huwa minan nida'i daga kira ay athani na biyu allazi kana fi ayyamin nabi wanda an ka sani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ila intihai salata karci akari wa sallah wal khutbatu qabla an tuj'ala al khutbata eh, qabla salati haka nan da sai an yi sallar juma'a sannan ai hudu ba kun gane ko kenan yin sai an kare hudu ba ba a ba aikin komai sai an kare hudu ba sai an yi juma'a sannan ai sai an yi hudu ba sannan ai juma'a kamar idi kaga sai an yi sallah sannan ai hudu ba haka nan da juma'a take summa intihai salati ba da an ju ilatul hudu ba da salati amma bayan haka nan sai an ka juyar kamar yadda ayat da ta za ta nuna sababin juyawa Ah, to da an yi hudu ba an kai sallah da an ce assalamu alaikum shikenan fa qala yace wa idza ra'aw tijara قل الله ومن التجارة wa idara au tijaratan in sun ga wani fatauci aw hawan ko wani wasa in ilai ha sai su wace zuwa gare zuwa gare ta zuwa ga fataucin din ba zuwa ga wasa ba ai ila tijar su ta samu wurin fataucin zannan minhu anna hurmatul bai'i ila intihai islati faqat domin can da farko sahabbai suna tsammanin haramcin ciniki har zuwa karewar sallah ne ba sai an yi hudu ba dunan khudbati ba sai an yi hudu ba ba zahabu ila tijarati an gama sallah kenan sai fatake suka zo aka buga kuje ga fatake sun zo Shi kenan duk an ka wace kada a saye ba abin nan ba eh, kada abin nan menene supply eh, ko ya ta don a samu supply na allocation eh, ba musamman wata kuka kai man sun ka ka tsaye cikin hudu ba ai idara auti jata yanzu ka ga fatauci aulahon ko wani wasa layan fallu ko ko aulahum la yanfalu la yanfalu ba za su kan wace ba wala ya yatruku ba za su bakka ba qa'iman tsaye ta hadu kana hudu ba li'anna hudurahum lil hudubati shartun fi salati fi sihhati salati halarta abin nan jumu'a hudubar jumu'a sharadi ne ga abin nan ga ingancin sallah wayurwa an ruwaito annahu kana sallallahu alaihi wasallama ya hudubu yawmal jumu'a annabi ya zan yana hudubar ranar jumu'a ba da salati Eh, qadimat irun sai wani ayari wanda ya yi fatauci daga sham ya zo wadda riba liku dumi hitablu sai an ka buga ganga saboda ya zo alal adati bisa ga al'adar laraba in fatauci ya taho sai a buga fa kharaja lahannasu min al majid sai mutane suka fita don fatauci nan daga masallaci gairat na ashara rajulan banda mutum goma sha biyu kun gane ko wa idza kana wato shikenan wannan ya nuna matukar an sami mutum goma sha biyu ban da liman sun kai sallar juma'a in bayan juma'a ta kahu sallar ta yi ya ɓaci wa idza kana tarkul jum'ati litijarati allati har fa'ida in ya zan barin jumu'a don fatauci wanda yake akwai amfani ga fatauci a shari'a na shari'a wato in ya zan mamnu'an barin barin hudu ba ya zan mamnu'an wa tarku halin lahu ashaddu man'an to a bar a bar sajin sauraren hudu ba don saurare don zuwa wasa ya yi tsanani domin watauci akwai amfani ga shari'a kun gane ko wa in kanat sahabatu radiyallahu anhum la yatrukuna halillahi in ko da yake su sahabbai ba su barin hudu don wasa kama ya dullo alaihi adamu ruju'il damiri lillahawi kun gani da an ka ce idza ra'aw tijatan aw lahawan nifalu ilaiha ba ce ilaihi ma ba an nuna kenan zuwa ga fatauci ɗaya suka tafi ba su zuwa ga wasa kun fahimta ko to litijarati fa qalliya ummal hukuma wato amma an game su don hukunci ya game har abada da wasa da abin nan da da fatauci duka an hana summa qaddimat khutbatul juma'a ala ala salati bayan haka nan sai an gabatar da khutba akan sallah bis sunnati da sunna ba qur'ani ne ba amma annabi yace a mayar da ita gabanin sallah tambihan li ahammiyatiha ala baqi khutbi salawati don a nuna ta yi zama muhimmiya bisa ga sauran hudubobin wasu salloli misalul idi kamar idi fa fil ko fa hiya jumu'ati shardu wato ga jumu'a tilan ne sai an yi ba in ba ba babu sallar jumu'a ka hududul jama'ati kamar jama'a su hadu allati tan aqidu hal jumu'a wa eh, laha wanda yake jumu'a na kulluwa gare ta wa ma hudur gairiha min al eh, min al khudabi fa mustahabun da an yi sallar idi ko an yi sallar roƙon ruwa ko abin nan ya an kai ba mutum ya tsaya mustahabbi ne amma sallar juma'a wajibi ne don haka an kamar ta daga farko har yadda mutum ba zai tunanin tashi ba kun gane ko to in ya zan kuma wato abin nan abin da adda amfani ma an hana shi lokacin sallah to wanda bai da amfani wasa wannan kun ga ya nuna kenan kidi cikin masallaci shi kuma haram ne tunda babu inda an ka halatta yin kidi abin nan cikin masallaci a'a to in ya zan abin nan sai annabi yayi mu gani ko me an ka ce ka yi kuma sai annabi ya nuna maga da ake yi sun ce ayi an tarbe shi da mm. i tarbo wannan ai ya taho yana bako ya taho madina mutanen madina sun tai sun gayyato shi daga makka Allah ya karba an an ya hijira zuwa gare su sun taho suna sababbin musulunci ba san komi ba shin me ya za su tarbe shi ba duk abin da al'ada su na farin ciki shi za su yi ba bayan haka nan eh, da ya taho ya zauna kaji an koma tarban shi da kiɗi har ma da ya tafi badar ya ciwo nasara ya komo kaji an tarbe shi da kiɗi ah, akwai inda yake ya iske ana kiɗi cikin gidansa wato yarinya tana kiɗi cikin gida ah, abin nan eh, eh, wato ya kyale ta tana bugun da abin nan bandiri cikin gida dundufa bayan haka nan sai abubakar ya taho sai ya ce shaidan gidan annabi sai ya ce a a kyale su li kulli qaumin idun wa hada iduna ko waɗanne mutane suna da idi wato wannan ya nuna kenan yara ba a hana musu su yi yan wasa domin ka hana su sai su yi inda ba ka nan su yi wanda ya tsanani bayan haka nan Umar ya zo radiyallahu anhu da tsinkan shi kohar gida sai ta ganga makaranta ta gudu sai annabi ya ce shaidan bai haduwa da umar wuri guda tom in ya zan wata wannan kirkidin nan take shaidan ne yaya ta yi gaba ga annabi don a nuna annabi wato shine mai ja na sama tilan ne ya zama mai rahama fiye da na ƙasa kaga na ƙasa don sun yi abin nan kudi mai da izala ke <laughs> izala ne masu tsanantawa ko wanda ko kada a haɗa maza da mata hmm. a inda Allah khairu min Allah ka ce abinda a wurin Allah wato ga waɗanda sun kai imani khairu min Allah ya fi daga wasa wa min tijara kuma ya fi daga amfanin fatauci wa nabu Allah gairu muhaqqaqin domin amfanin wasa ba tabbata shi ba iyaka ka ce motsa jiki kawai amma yaro in yana yi bai san motsa ba jiki yake yi ba wannan motsa jiki yana halatta ne mutum ya tawili a'a wato akwai inda yake halatta kawai misalin abin nan ba shi yasa an ka yarda da an ka yarda da tsere na abin nan su kwallo don sojoji su yi abin nan ba ai don fatauci don abin nan ne don yaki ne ka gane ko shine amfanin sanan to <clears throat> wa nabi tijara kuma ya yi amfanin fatauci wa shi amfanin fatauci laysa bi mukhalladin ba tabbatacce ne. wa min hadha yu'lamu washu taqdim Allah don haka an ka san wato an ka gabatar da abin nan wasa wa innal fa innal idam eh, tuqaddamu ala eh, malakat wato wannan babu da amfani gaba dai wannan ko akwai amfanin saboda haka ashe mai amfanin ma an ce ba abin bai da amfani ba a jinki ba a ba a barin hudu ba a barin hudu ba saboda shi balle wanda bai da amfanin gaba ɗaya kun gane ko wallahu khairur raziqin Allah shine mai cin masu azurtawa a ce in ya in ya zan don amfani ne kake yi to Allah na baka abinci wanda Allah ke ba abinci don me zai neme shi daga wani yuqalu kullu insani yarzuqa ilahu ana cewa kowane mutum yana ba da abinci ga yaran eh, matansa ko iyalinsa amma min rizkin Allah ta'ala daga arzikin Allah wato shi sababi ne amma mai ba da arzikin Allah ma ka anata sura tad'u ila al-amali bil ilmi lokacin da sura ta zan tana kira zuwa ga ayi aiki da ilmi wata na utarka ta kuma tana hana barin ta'a wal ittikal da dogara ga banza bi sharafil aba'i da sharafin daraja uwaye bada an bi tasbihi bi sigatil mudari ala washil mustamir tace yusabbihu ba ce sabbaha ba don a nuna kenan har abada ai ibada abin nan ba ta yankewa wa hata ma sannan ta kare ta sura bi kafalatin lahi bi rizqi ibadihi na cewa Allah shi ke bada abinci ga bayi saboda haka don wani ya ce ba zai baka abinci ba kada ka damu shi ma yana neman a bashi kun gane ko hatta la yashghiluhum talabuhu an ta'ata har neman abinci kada ya shagaltar da kai daga ibada بسم الله الرحمن الرحيم إذا إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول to kun ga akwai munasaba tsakanin wannan sura da za mu karanta da waccan domin waccan ta nuna ko kana da ilimi in ba kai aiki da shi ba bai amfani to ga wannan su kai sun ce musulmi ne amma kuma ba su musulunta ba wato munafici kun ga akwai munasaba akwai dangantaka wato suran munafiqai wato wadda za ta bayyana wa su halaye waɗanda ake gane munafiki da su موضوعها الرئيسي بيان أحوال المنافقين وكشف دقائن صدور da kuran yewar da bayyana war abin da sun ka kunsa na keta cikin zukatansu liddar rasuli wato abin da suna faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi li yu'rafu biya don a san su da wannan halaye fi kulli waqatin wa zamanin ba zamanin annabi daya ba har ko wani zamani to ci gaba bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka al munafiquna Allah ya ce ma annabi in munafiqai sun ka zo ma qalu bi alsinatihim ala khilafi ma fi sai su ce da bakuna alhali zuciya ba haka take ba su ce nashhadu innaka la rasulullah muna rantsuwa cewa kai lalle manzon Allah ne ai annaka ya muhammad la rasulullah kai lalle manzon Allah ne haka za su faɗa wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya tabbatar kai manzon sa ne kamar yadda sun ka faɗa kuma Allah na shaida innal munafiqina a wato musu munafikai masu ƙarya na fi ma almaru ga abinda sun ka boye mukhalifan lima qalu ashe abinda ake ce ma ƙarya shine mutum ya faɗi abin da ba ne cikin zuciyar shi ba ko da abin da a cikin bakinsu daidai ne ga magana duk da aka karya ya yi domin sun ce kai manzon Allah ne kun ga abin da sun kwada daidai ne amma an ce karya suke yi domin ba su yarda cikin zuciya ba kun gane ko karya eh. eh, ka faɗi abin da yake ba shi ne cikin zuciyarka ba to ci gaba أيمانهم جنة فقطوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون da suke yi wato abin nan ya zangar kuwa wadda za ta kare su kare su daga dukiyoyinsu da su. fasaddu an sabila saboda ka sun ka karkatar da mutane game da rantsuwan nan an sabila ga yin jihadi a kansu innahum sa ma kanu ya lalle su abinda sun kazan suna aikatawa ya munana wai da ra'aitahum in ka gansu su ji buka samu jikunkunnan su yana da zai baka shawawa to suna da kyakkyawan jiki ga surar jiki suna da kyau wa in ya yaqulu tazmali qawli in kuma sun yi magana za ka saurari magana su wato sun iya magana sun iya karkatar da magali fasahati don fasaha magana wa hum ru'asaul madina sune shugabannin madina a wannan zamani wa yahduruna majalisar nabi su halarci majalisar annabi wa kana nabiyyu wa man hadara yu'jabuna eh, eh, biha bi hayakilihim ana abin annabi na ganin shawa haka nan waɗanda sun halarta suna ganin shawar sifar jikinsu ka annahum kamar dai su wato abin nan kyawun jiki amma da rashin amfani ko shubun musannada kamar kyame ne kyamumuwa kamar katako ne wanda an jingine gashi fari zo tsawo amma babu rai <laughs> kun gane ku ba da amfani ya sabu na kulla sayatin alayhim sannan kuma gasi wasu duk inda an kai magana tsoro suke ji ko da wannan cewa na mance abin nan wani abu na jama'a wanda ya ga wani sai su yi tsammanin kuwa ake don a fada su da yaki wato komi an kai magana tsoro suke ji kun hamta ko eh, ai to sa da in fil askari wa in sha da duk sai su yi damani akan su ne lima fi qulubihim min rubi don abinda cikin zukatan su na tsoro domin duk wanda yake ba gaskiya yake yi ba kullun cikin tsoro shike yi an yunzala fihi ma yubihu dima kullun suna tsoron a saukar da aya wadda tana halartar da jinin su kumul adu su ne makiya sosai fahdarhum an ka ce ma annabi shi tsoron su fa innahum yushuna sirraka lil kuffar kullum kokarin suke su samu abin da za su karkatar da magana su kai ga kafirai waɗanda ake yaki da su don su abin don su muna naka qatalahum Allah Allah la'ane su ana yaya ake karkatar da su ga hujjoji komai sun bayyana amma su yarda wannan Allah gane ko da wa idza qila lahum وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم to wai da kila lahum ta'ala in ka ce musu ku zo yastaghfir lakum rasulullahi manzon Allah shi nema muku gafara wato da an yi lallashin su ku taho ku tuba manzon Allah shi nema muku Allah ya gafarta muku lawawar usan sai su karkatar da kanun su a mu yarda ba su ga kenan zuwa kamar su ba da goyon baya ne eh, duna war aitam ka gansu Duna suna da kai Duna an suna da kai wato ba za su sai wajen annabi ba wa hum suna masu girman kai kun gane ko wato su da kai alhali da girman kai eh ru'usahum kanun su ta ci gaba sawa'un alaihim ba an ce an ce su taho don annabi nema musu gafara sai su ki ba to an ka ce ma annabi kai ma in kan nema musu gafara Allah bai gafarta musu sawa'un alaihim daidai ne akan su isa gafarta lahum am lam tastaghfir lahum ko ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba Allah ya rubuta ba ya gafarta musu lan ya gafara Allah lahum Allah ba zai gafarta musu bana gaba har abada inna Allah la yahdi al fasiqin lalle Allah ba ya shiryar da mutane waɗanda an fasika wannan sun kai daga da'a shi da gangan bayan sun sani to eh, eh, akwai bambanci eh, kunya kamar yanzu abin nan wani tambaye ka ba abin nan ba ni kaza ban da shi kana nan ban da gida amma shi da abin nan tauriya amma kunya wato shi ma abin nan kunya kunya oh kunya ta Hausa kunya ta Hausa a ah, to wannan haya in ta zan don boye gaskiya ne ba ta da kyau ka gane hmm. eh? ba ta zama hucci wato yana yiwa ka kasa faɗin ai mai kunya haƙƙinsa ne yake bari hmm. eh, don haka wato ah, abin nan tana da kyau alhaya'u min al-imani ba yana sauka daga haƙƙin sa ne ai abin kunya dai ne kunya dai ne wato mu kenan amma kuma in dai abin ya kamata mutum inda duk yayi aure ai mutanen nan sun zan mutanen gidansa sun zan abu guda ya kamata a sadu a san juna in babu irin waɗannan ciyayya ina abin nan amma alga ma in ka gaba su cito tare ba ai ta ba ta kama su bane <laughs> wannan kuma <laughs> to wato shine abin nan wato kowane da nasu al'ada amma kuma in an dibi wato yadda ya kamata inda duk an kai aure ga mutane ai an zan abu guda da su shugaba kuma ladina ya kuno ne shugaba ولله حدائق السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون تو ga sifar su هم الذين يقولون سوني waɗannan da ke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah kada ku ciyar ga wanda wurin manzon Allah hatta yau fadu sai sun wace wato kenan suna ganin kamar su sun ka ba musulmi wurin zama suke ba su abinci daga yau kada ku ko kara ba su abinci ku su wace su bar mu na garin mu wato kenan abin wannan ya nuna kenan mafi yawan munafikai daga ansarai suke kun gane domin su an ka iske ah, hatta yan faɗu har su wace ai ya tafara ku an su wace su bar shi wato su bar annabi bi an yazhaba kullu wahidin minhum ila ali kowa ya koma gidansu wa shughulihi koma ga aikin sa allazi kana lahu qabla dhalika wato aikin sa wanda an ka san shi da shi gabanin yau hijira zuwa musulunci walillahi khaza'inu samawati wal ardi Allah yayi raddin wannan magana ta su ba su sani ba wato taskokin sammai da taskokin ƙasa na Allah ne bin rizqin ga arziki wa huwa raziqu shine mai arzatawa lil muhajirin wa ghairihim walakin al munafiqin la yafqahuna amma masu munafiqai ba su fahimta ganin suke in an hana abinci shikenan ba su za su wace ba san Allah a rike da abincin ba zai kawo shi abin nan fiye da yadda yake za mu iya kiyasin wa'annan da wa'anda yan an je wa'azi su ce kowa ya abinci eh duk duk ɗaya ne me a bambanci don ka ai wa'azi wato su wace kenan ba ai wa'azi ba Mm, to ci gaba ya kudu masu kore almajirai ko eh? da ko masu Allah zai kana da ne ko kana eh duk ɗaya ne Allah zai kana da ne ko kana alai wannan ya ce wannan su kullu min ila ahli kullu wahidin min wa ila ahli wa shughlihi alladhi kana lahu aikin sa ya eh. amaluhu mm. ya yi ce alaihi kora malamai ta kawo kallon kora da kolona saurara na ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين yaquluna kuma ga magana da suke cewa la in rajana ila madinati lalle in muka koma zuwa madina la yukhrijanna al-a'azzu min hal wanda yake daraja zai kore wanda yake kaskasci kun ga wannan magana ba ta da kyau wata kenan su an masu gari su an daraja in sun koma za su kore abin nan eh, ai min sun ka komo daga gazwatu banil musalik ko hmm. qawmil harith min abid darar wa huwa abu juwairiya wato lokacin da an ka tafi yakin bani musalik wanda yake daga can an ka tafi da juwairiya zojin nabi sallallahu alaihi wasallama tashajara ba'al muhajirin wal ansar sai wasu muhajirai da ansarai sun kai jayayya wajen shayar da ruwa fa balaga zalika abdullahi ibn ubay sai labari ya kai an ka ce an yi zage zage tsakanin wasu muhajirai da wasu ansarai fa masa ma sahibana muhammadun illa lutun dama wujuhana wato Muhammadu bai taho ya kawo muna komai ba face don a mari fuskokin mu wallahi ma misluhum illa kama qala alqa'il ba abinda an misalin su da Musa, kamar yadda mai magana ke cewa sammin kalbaka ya kulka ka ci da karyanka yayi kiba don ya ci ka ɗaya ne amma wallahi la in raja'na il madinati wallahi in muka koma madina wato wannan ya nuna kenan a lokacin nan ba madina suke ba la yukhrijanna al a'zu min al wanda ya daraja zai hidda wanda kalkastacce sun qala li qawmi sannan yace sa ma za fa'altum bi anfusikum to ku da me kuka aikata da sun ka doke ku kada allantumuhu bi ibla kun saukar da su garuruwan ku cikin gidajen ku Eh, wa qasamtum wa qasamtumuhum fi amwalin kun karaba da su dukiyoyin ku kun karaba kun ana ci tare mi kun kai sai sun ka tawo suna ta duka ku amma wallahi law amsakatum anhum faladat am wallahi da kun rike sauran abincin ku kun ki su la tahawwalu min indikum da sun juya sun bar ku fala tunfiqu alaihim hatta yanfalu so saboda haka nan gaba kowa ya ba su wani abinci har su wace min hauli muhammadu su ban muhammadu shi dai shi ba ya fiye tayyar su huta kun gane fa sami a zalika zaid ibn arqam sai wani daga cikin abin zaid ibn arqam ya ji wannan radiyallahu anhu wato hubal laga hudu da rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya ga ma annabi ya ce ga abin da ubayyu ya ce fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abdullahi wato sai annabi ya ce ma abdullahi dan ubayyu dan ubayyu din anta sahibul kalamin shi abdullahi din anta sahibul kalamin ladhi balagani anka an kawo min labari an ce kace kaza kace kaza haka ne wa halafa annahu ma qala shay'an sai ya ce wallahi ƙarya ake masa wa an kara ya musu kun gani abin da munafiki hmm. fa ablahu Allah Allah ya kunyatar da shi an ka saukar da aya wato da har shi wancan zaidu ya damu domin an nuna ba karbi magana shi ba sannan Allah saukar da wannan ya ji daɗi walillahi al wato al-izza abinda izarin jaya ba sun ce a azu zahid da a azallu ba azallu wanda ke kaskasci a azu wanda ke izza wanda ke karhi to an ka ce izza ga Allah ɗaya take wali rasuli kuma izza ga manzon shi take Wali mu'minina kuma izza ga mumin ne take walakin al munafiqina la alamu amma munafiqai ba sani ba domin duk wanda ba kan gaskiya abu bai iya faɗa sai zage-zage ko magana shi ma ta tsaya guda ba kun gane ko wa ba da kashe hawalin munafikin bayan bayyana bayyanawar to halayen hazar Allah ta'ala bima yati wato Allah ya tsoratar ga abin da attahe wana hahum an tashabbuhi bil munafiqin ko hmm. wato ya hana mutane su yi kama da munafikai fil iqtirari ga ruduwa bil amwali wal auladi wato ga an faɗa mana yadda munafikai suke eh, izza su duk da dukiya da wani abu to an ka hana musulmi koyi da su ga abin da ta yi faqala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wa la ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم to ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa nan imani la tulhikum amwalukum kada dukiyoyinku su shagaltar da ku wala auladukum kada ƴaƴanku su shagaltar da ku an zikrillahi ga ambaton Allah qala al-hasnu huwa jami'ul fara'il dukan farle mi za ka yi ka ce mi Allah ya ce kun gane ko kada dukiya ta shagaltar da kai daga mi Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda yake ya shagala da dukiya ko ya'ya ya bar abin da Allah ya ce fa ulaika humul khasirun wadannan sune masu hasara wa anfiqu wa anfiqu رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. To wa an fi kukumu min ne ku ciyar fi zakati wa gairiha wato ga zakka da waninta mimma razaqakumullahu ga abin da yake Allah ya azurta ku min qablu ku min qabli an yati a da ku ciyar tun mutuwa ta zo ma ɗayan ku ba wa kulu rabbi laula akhartani sai ya tsorar da na sani yana ce ya Allah ya ubangiji don ba kai min jinkiri ba ila adalin karibin zuwa ga wani lokaci na kusa a asaddaq an yi sadaka domin duk wanda ya Allah ya bashi wadata ya ki hidda zakka to in mutuwa ta zo gare shi sai ya gudun a bashi lokaci ya tayi hidda zakka ya komo ah, kamar wanda ya buta shi kuma wurin shahada shi kuma gurin yake a maishe shi duniya don ya ƙara wata daraja ta ɗaukaka kun gane ko wa aku min salihin in zan cikin in fa asadaka in yi sadaka wa aku min salih ya Allah don mi baka dan jinkirta min ba in yi sadaka in zan cikin salihai bayan ahuji shine in yi haji qala ibn abbas radiyallahu anhuma ma qassara ahadukum fi zakati ba wani ahadun fi zakati wani mutum guda bai takaita ga hidda zakka ba ko kuma haji ya waje gare shi yake zuwa illa sa'ala rij'ata inda al-maut fa sai ya roki a mayar da shi lokacin da mutuwa ta zo gare shi har ya samu Yesu a lokacin da bai yiwa walan ya akhira Allah nafsan wallahu حليم bima تعملون to walan yu'akhiru Allahu nafsan Allah ba zai jinkirta mu wata rai ba idza ja ha lokacin da ajalin mutuwar ta yazo ba a jinkirtawa saboda haka ko an yayi sake sake nan ya tabbata Allah tsare mu wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa ya ku mutane ko kuma a masani ne ga abin da suke aikatawa wato da ya ya alamuhu ya san shi wa yujazi anhu yana saka mu aikin nan bima hu alu ga abin da ya dace wasan bada baluhum wato wani daga cikin malamai ya yi bincike min hadil ayat ga wannan aya ya yi binciken umrar nabi sallallahu alaihi wasallama li'anna sura ra'asu salasin wa sittina sana ko sura domin wannan sura ita ce ta talatin ta abin sittin da uku akabar bi tagabuni ko bayan ta suratu tagabuni ta zo wata kenan wanda ya taho bayan ta an cuce shi Abin da ta gabun a kamo ka ga ciniki kun gane ko to tun da ya zan um, wannan sura ta sauka ita ce mai shekara 63 sannan bayan ta kamun gaza ya zo ya nuna kenan mutuwar annabi ta zo duk wanda ya taho bayan mutuwar annabi ai an yi mai kamun ga <laughs> kun gane ko isharatul lizuhuri tagabun bi wafati sallallahu alaihi wasallam eh. to Thank you. آه، سورة التقابل مدنية بابكية با هي ثمان عشر آية آية قومشا قومشا تقوستي وموضوعها الرئيسي التحذير عن جفاء الأهل والولد واتو آه، صورة روى جفاء آية واتو إيالي لإحياء ولا تهمل الشفقة والرأفة عليهم أن عمل الخير كدش زنته سيئ ga iyali da tausayi ga 'ya'ya shi hana mutane aikin alheri bin nafsi aw bil mali ko mutum shi da kansa ko kuma shi da da dukiyarsa to bismillahir rahmanir rahim بسم الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك rahmanir rahim cikin samai da wanda a cikin da abubuwan da a cikin ƙasa suna tsarkake Allah wa ta bi ma duna man tagaliban lil akthar domin ma ya fi yawa abinda abubuwa waɗanda ba su da hankali sun fi yawa duk abinda a cikin ƙasa da cikin sama yana tsarkake Allah lahu mulku samawati wal ardi ubangiji shi adda mulkin samawati kenan yana da iko akan duk abinda a sama da ƙasa wa tamakkun min tasarrufi kulli shay'in ala hazbi ma arada fil azal kamar yadda ya nufi wala hamdu kuma shi ya cancanci godiya a yabe shi الثناء الحسن قدم الخبر في الجملتين للدلالة على اختصاص الأمرين به دومين ينون الله شيء إيه تنتنت دا ملكي كم شيء إيه تنتنت دا بوديا من حيث الحقيقة وجه حقيقة دون غيره بند وننسى ولأن أصول النعم وفروعها منه دومين دك نعمة أصل أصل سدق الله يكي زقوها walhamdu lahu bil hakikata ashe ko kawa kawa wani alheri asalin alherin nan daga Allah yake ashe Allah adda godiya hakikatan wa hamdu ghairihi inna ma ya min haythu zahiril hali yana yiwa wanda ya ma alheri ka gode masa domin ya zan sababi wajen ni ni'am ala yadayhi wato domin an gudanar da wannan ni'ima ga hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji ko mai iko ne ga dukan komi to ci gaba huwallahi هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير هو الذي خلقكم الله شيء يا خلتاكو فمنكم كافر ومنكم مؤمن daga cikin ku kafiri an ka gabatar da kafiri don su sun kafi yawa wa minkum mu'min akwai wanda ya imani fi asali khalqatun ga asalin khalitta. sun mai mitukum wato ba bakun ba ne sannan kuma ya karbi ranku wai ku ya mayar da ku ala zalika bisa ga haka nan wallahu haka nan tsakanin wawu da um, Allah akwai alif wallahu amalu na basira Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa kun gane to khalaqa samawati والأرض wa وصوركم فأحسن صورهم وإليه المصير to khalaqa samawati wal ardi Allah ya halitta samai da ƙasa bil haqqi da abin da annashi ba nan rance ba rance daga kowa ba kun gane ko wa sawwarakum fa asana suwarakum ya suranta ku kyautata sura ku bai sanya ku kamar maciji kuna jan ciki ba ko kamar jaki abin nan kawahu hudu dan ala shakal al-adami asan al-ashkal domin ya sanya sifar mutum wato shine sifa wadda tafi kyawu wa ilaihi al-masir kuma zuwa gare shi makoma take waɗannan duka ni'imomin da ya yi muna ne wanda ya kamata mu gode masa saboda shi ya lamma fi samawati يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم ما في السماوات ya lam ma fi samawati ya san abin da a cikin sammai kuma ya san abin da a cikin ƙasa wa ya lam ma tusiruna kuma ya san abin da kuke koyewa wa ma tu'linun kuma ya san abin da kuke bayyanawa wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne ga abin da a cikin kiratsa cikin zukata ai bi ma fi amil asrar asiran da cikin zukata ya sani wal mutaqadata kana itiqadin mutane na kware ko mugu wa kullu wahidati min hadhihi al-jumal ko wace ɗaya daga cikin waɗannan jumloli a khasu min ma qablaha ta hika abin nan ta kunsa ta kunsa abin da aka gabaninta amma ga ga ga ma'ana ban daga lafzi kun kun gane kun ga nan da yace yusabihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir to da yace huwa alladhi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'min ya kunsa kuma da ya ce ya mafi ma fi samawati wal ardi wa alam ma tusul ma tu'linun wallahu alim bi zati sudur ya kusa abinda wadance ko wace abin nan wal itiyanu biha ala hadha shakal yush'iru bi ihadati ilmihi ta'ala zakwa da jimloli wannan bayan wannan kuma ta kunsa abinda aka ta farko ya nuna cewa ubangiji ya san komi bil kulliyati wal ya san abu dukan su kuma ya san abin yanki yankin wala azubu anhu shay'un ba abinda ke ke nisanta ga ubangiji min al-ashya'i daga cikin abubuwa walan ma zakara ihadata ilmihi bil kulliyat wal juz'iyat lokacin da ya nuna Allah ya san komi dunkule ko kuma rarrabe wabbaka ta'ala al kufar sai ya zargi kafirai li jahalihim bi aqibatil kufri wato domin kafirai sun jahilci aqibar kafirci don haka nan sun cancanci abin a zarge su fa qala yace alam yatikum فلم يالهم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم to alam ya takun naba'u alladhina kafaru shin labarin waɗanda na kafirta gabanin ku ya ku kafirai bai zo muku min qablu waɗanda sun kafirta gabanin ku labarin su bai zo muku ba fa za ku wa bala amrin sun kafirta sun kaɗanɗani musibar al'amarinsu ai uqubata kubrin wato azaba kafircin su din duniya wa asalul wabali athqil ana ta shay'un wabil wato mai nauyi wabali wato nauyi wa hiya ka shay'u ka shay'u thqil kama abu mai nauyi almasus wanda ake gani fa minhu alwabil lit'ami athqil al ma'ida in mutun ya ci abinci mai nauyi ana ce ya ci abinci wabil walwabil wabil lil matar thaqil ko ruwa mai nauyi ana ce masa wabili da Hausa ma wabili ake cewa walahum azab walahum azabun ali wato kenan an kamar da laihi ko kuma azabar laihi kamar abu wanda ake gani kamar ruwa mai nauyi wato su waɗanda na kafirta gabanin ku ya ku kafiran wannan zamani ba ku san halin su ba yadda sun kai kafirta sun kaɗanɗani a azabar abin nan Eh, kafircin su to eh, kenan wannan tsoratarwa ne kada ku ci gaba eh, abin har musibar naku ya same ku kamar yadda ya sami na farko zalika zalika bi annahu kana فكفروا وتولوا واستعون الله والله علي حميد su eh, zalika wato wannan abin da eh, ya same su su kafiran farko bi annahum kana tihim rusulun bil bayyinati domin manzannin su sun zan suna zo musu da hujjoji bayyanannu don ai imani faƙalu a basharun ya haɗu na shi mutane ke iya shiryar da mu wato abin nan ko waɗanne mutane in annabin su ya zo musu shi mutum ke shiryar da mu wato kenan mutum bai sai shiryar da mu ba in ana so a aiko mala'iki sannan ka ce ya haduna suna da shiryar da mu ai jama'ahum fil ya yi musu jam'i ka nawa fi wakatin wahidin kamar duk al'ummomi haka al'adarsu da an to yi musu wa'azi sai su ce don me mutum zai shiryar da mu littihadi ahwali rusul domin manzanni duka halin su guda ne wattihadi ahwali umami kuma halin al'ummomi haka yake annabawa ba su barin faɗin gaskiya wadda Allah ya umarce su da faɗi sannan su ko mutane waɗanda an ka aiko zuwa gare su haka suke wato sai su ce ba su yarda ba don me za a aiko mutum dan uwansu kun gane ko bi takadhibi halin su guda ne da ƙaryatawa bi hujjati annar rasul la yakunu basharan wato hujjaci mutum wato manzo bai zama mutum wa bil gabawati sallimu wa taqadu annal ilaha yakunu hajaran kudiba wata mai wannan irin tunani na kafirci ya ce mutum bai iya zama annabi ko ya bai iya zama manzo amma kuma ya yarda wato dutse ya zan abin bautawa akwai hauka da ta wuce wannan <laughs> wallahu ganiyya wa kafaru sai su kafirta wa tawalla su kauda kai daga bari imani wasa ganin Allahu an imani Allah ya wadatu bai son imanin su bai karu da komai ba da imanin su ko bai rage ba wallahu ganiyun an khalqi ubangiji ya wadatu bai bukata komai ga halittar shi hamidan kuma hamidun abin godewa ne fi af'ali ga ayyukansa ki gaba زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا المريض ورفيلة توعدون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير to da amal ladina kafaru waɗanda sun ka kafirta sun riya Allah yi ba ba za a tayar da su ba suna cewa ai in sun mutu ba za a tayar da su ba kul ka ce bala i ana tayar da ku wa rabbi na rantsai da ubangiji na ana tayar da ku da tuba sunna thumma la tunabbauna bima amiltum sannan lalle ana ba ku labari ga abin da kun ka aikata wa zalika Allah yasir kuma tayar da ku da tambayar ku abu ne mai sauki ga Allah wa aminu billahi aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna والله بما تعملون خبير وآمنوا بالله سبق imani da Allah kuma kuyi imani da manzonsa wan anzalna da hasken nan da mun shine qur'ani wato imani da waɗannan abubuwa uku wallahu kuma Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa ci gaba يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الانهار وندخله جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يوم يجمعكم كتنا الله كي تاراكو wato cikin ranar taro wato shine ranar kiyama zalika yawmut tagabun wannan yini to shine ranar kamunga wato wanda ya bari bai bauta ma Allah ba nan duniya har ya tafi can to an kamo shi ga ciniki ya gaban mu'minun al-kafirin wato kenan mu'minai ran nan sun za su abin nan za su sun kamo kafirai ga ciniki bi ahdi manazilim domin sai a hada musu gidajensu da matansu na aljanna ba ba mu'minai kun fahimta ko wa ahlihim fil jannati law amanu da sun imani kowa zai shiga aljanna amma ba su yi ba sai a hada nasu da na mu'minnai a ba mu'minnai wato sun kabo su kenan wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal ya aikata aiki na kwarai yukafiranu sayyiati Allah zai karkare masa muyagun laifukansa wa yadkhuluhu jannatin yana kuma ya shigar da shi cikin gidajen aljanna ta jarimin tahtiha al haruwa na gudana daga karkashin ta karkashin su khalidina fiha kuma suna wadanda an ka kaddara madawwama cikin aljanna ah, zalika fawzul azim wannan shine babban rabo wanda an mai girma to wallazina kafaru wallazina wa kallabu bi ayatina ulaika ashabun nar وبئس الذين كفروا ودن سنك كافرة وكذبوا بآياتنا كما سنك قرية تاغمد آيوهم القرآن أولئك أصحاب النار ودن سنة يموتا خالدين فيها سنة ما ودن سنة ودن قدر دوما تكي وبيس المصير كما ترت ترتزمكو ما غريسم حديثنا ودن متدو ما أصاب مصيبة ما To, sa min musibatin kuma kamar yadda an kai wannan shinhida na cewa Allah shi an rike da komi ka yi imani da shi kada ka yi hasara to kuma tsoron wani abu kada ya hana ka yin abin da Allah ya ce ma a sami musibatin illa bi iznillah wata musiba bata samu ba sai da iznin Allah ai bi qadahi da hukuncin sa fal qu'udu anil khair saboda ka zama ga rashin yin aikin alheri wa takhallufi an amalil bir ko mutun yayi zama ne bai ta aikin ta'a ba gaba wato jahilci ne wa jahalun bi illahi har in mutum na ce ah, in ni yi abu kaza ina tsoron abu kaza kai ya auku to wannan wawa ne ya manta kenan komi na ga hannun Allah wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah fi qaulihi ga magana shi annal musibata bi qada'i da yace an wato musiba ga da hukuncin Allah take ya hadi kalba Allah zai shirye da zuciyar shi ga yin hankuri ga daukar wannan musiba aw li taqaddama ila amali khair ko kuma Allah zai shirye da zuciyar shi ya ci gaba bai damu da musibar da zai za ta same shi ba wal birri mithl al jihad kamar jihadi fi sabilillah wala yakhafu musibatin ba zai ji tsoron akwai wata musiba ba lam yakatubu Allahu alai domin wanda Allah bai rubuta masa ba wa idza kataba kuma in Allah ya rubuta musiba fala yamna'u hatta takhalluhu anil bir ka kai zama cikin gida ka kulle za ta same ka wal qud fil bayt anhu wato zama cikin gida ga rashin fita ko wuqu'uha alaihi wato uh, abin da aukuwata fi hali ta'ati khairun shi ya fi lahu gare shi min an taqa alaihi fi halil masiya wato Allah ya ce kayi to uh, ga ganin ka in ka yi musiba za ta same ka amma kuma Allah ya riga ya rubuta ko ta same ka ko ba za ta same ka ba in ya rubuta za ta same ka ko ka yi ko ba ka yi ba za ta samu to a same ka kana aikin alheri yahi a same ka kana zaune kana zunubi kun gane ko eh, in kuma ba an rubuta ba za ta same ka ba duk abin duk yadda ka kutsa ba za ta same ka ba kun fahimta ko wallahu bi ka samu lada kenan wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukan komi fa ma amaraka bihi fa alhu abinda Allah ya umarce ka da shi to yi gaugawa ka aikata shi wala ta khab aqibata kada ka ji tsoron aqibar shi wa ma haka? abinda ya hana ka kuma fantahi anhu ka hanu daga barinsa wala ta kashe hasarata ku kada ka ji tsoron in ka yi wai za ka samu hasara kun ga na bari wa ti ullaha فإنما على رسولنا المبين wati'u Allah wati'u rasul saboda ku yi da'a ga Allah ku yi da'a da manzon Allah kun gani kenan kamar yadda yake wajibi ka bi abin da zahirin Qur'ani haka yake wajibi ka bi abin da zahirin hadisi abin da annabi ya ce daidai yake da abin da annabi Allah ya ce don an ce ati'u Allah wati'u Rasul kun gane ko fa in tawallaitu in kuka kauda kai daga yi masa da'a fala darara babu cutarwa cuta wadda ka kai ga Allah ko ta kai ga annabi wala ba sa ala rasulina kun babu laifi ga manzon mu fi tawallikum in kun ki ba ba abin da ya dame shi ba abin da ya rage shi don yayi nashi aiki ko kun ka ko abu ku ku ba kun gane ko fa inna ma ala rasul balagul mubin abinda akan manzon mu kawai isuwa i da manzanci isuwa bayyananna ya iyar saboda haka in kun kawo da kai ba ku rage shi da komi ba kun gane ko to ci gaba Allahu la ilaha وعلى to sannan ya kwadaitar da ne ga dogara ga Allah kawai faƙala ya ce Allahu la ilaha illahu Allah ba abin bautawa da gaskiya sai shi la muji wa wala mu'udin ba mai samarwa ba mai rasarwa wala yati bi shay'in fil wujudi illa huwa ba mai zakkuwa da wani abu wanda babu shi ya samu illa huwa wa huwa al-amirun nahi shine mai umarni kuma shine mai hali kun gane wa ala Allah fa yatawakkalul mu'minun kuma mu'minai su dogara ga Allah kawai fimtu sali amrihi ga bin umarninsa a winta ha'i an nahayi ko ko hannuwa daga barin abin da ya hana wala ya khafu aqibata shay'in min zalika da su ji tsoron karshen wani abu daga wannan walau kana hunaka su su aqibatin ko da ga ganin ku in mutum ya haka nan akwai wani uh, uh, al'amari mai tsanani wanda zai auku lima amarakumullahu bi shay'in ko wal uh, wato abin nan lama amarakumullahu da akwai wani mugun akiba da ubangiji Allah bai umarce su da wani wani abu ba wala na ko wala ma na hakum an kuma da bai hane su ba inda akwai wata mugun akiba to ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu فمن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم to bayan ya nuna mana Allah shi ne da komi kuma wanda ya kafirta shi ya yi hasara sannan ya umarce mu da bin umarninsa galibin musiba inda mutum ya tsoronta game da ya'ya ko ya'ya ko dukiya hmm. Hmm. ko ga jikinka ya ayyuha alladhina amanu ya kuwa na imani inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum daga cikin matanku kuma daga cikin ƴaƴanku akwai wani maki gare ku wanda ke cewa baba kar ka ta kada a kashe ka <laughs> mu maraita mu san marayu ashe makinka ne kun gane ko kuma abin nan uwarsu ta zo tana kuka ina za ka tafi ka bar mu da marayu to ta zama makiyarka wato cikin matanku da ƴaƴanku akwai maƙi gare ku fahadharun ku ji tsoron su an tuti un kada ku musu tafi takhallufi anil khairi in dai kun ta san aikin alkhairi to duk wanda yace ya hana ku daga cikin ƴaƴa ko cikin mata maƙiyin ku ne wal hijrati ko ku hana ku hijira ya za ka hijira ka bar mu nan li shafaqatikum wai don alaihim wai don shi tausayin ku gare su ka musulunta ka kihita don tausayi wa yusabbibu lakum al-khasara fil kubra sai su sabbaba muku asara wadda amma girma fil akhirati al akhira wa tadkhulu fil jumlati fi jumlati um, um, magabunina sai ku shiga cikin jumla waɗanda an ka an ka waka munga wayurwa an ruwaito ana ba rijalin wasu maza aslamu sun musulunta min ali makkata wasu mutanen makka sun musulunta wa aradu an yuhajiru ila annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai niyya su yi hijira faman ahum azwajun sai matan sun ka hana su wa auladun da ƴaƴan su wa qalu lahum sabarna ala islamikum fala fala sabra ala firaqikum yanzu kan da kun kace kun musulunta mun yi hankuri amma kuma ku tahiba mu yarda ba wato kun ga kenan wanda ba na kwarai ba bai son wani yanzu na kwarai wanda ba musulmi bai son wani musulunta to musulunta da kun kai mun yi hankuri amma kuma ku tashi ku bar mu ba mu yi hankuri ba ta umma shike da sai suka saurari magana su suka zauna wata da al hijira sun ka bai hijira hatta sami uwa da sura sai lokacin da sun ka ji wannan hijira sun ka gudu wa rubbama yusabbibu hadha li unasin an a ahlahum da yawa kuma da an ka faɗi wannan magana kila in ka koma gida ka san kana da wata mata mai haka nan ka ki kai ƙyamata. Eh, ko ka yi nema ka yi tunanin rabuwa da ita ko ko ya'ya ka yi kokarin rabuwa da su wa nasahumullahu ta'ala wa qala ba makiyanku ne haka na abin nan ba saboda haka ku yi ku san yadda za ku mai da magana yawwa inna la kun kun fahimta ko wa in ta'ku amma in kun ka an hun da gare su fi tathbitihim iyyakum an zalikal khair wa ta'um ah, in yazan sun ka hana ku wato sun ka zaunar da ku ga barin wannan alkhairi to kada ku yi fushi ku ce to na rabu da ku ba da sake yake na huta a'a kada ka yi haka nan ka yafe da bi firaki kuma alaihim kun gane ko in kun ka yafe wa tasfahu kun ka kauda kai wa tagfiru kun ka gafarta fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai domin tausayin ku ne har ya dauke su ga yin haka nan to ku kuma ka dan wawaye kamar su kun gane ku eh, kai magana mai sauki Eh? ban ji ba ina ne um, eh, wa tasfahu wa tagfiru fa inna allaha ghafurur rahim an zalika alkhair wato abin nan mutallina bi mashaqqati firaji kuna masu illa da wato abin da addalili wai kuna jin nauyin rabuwa da su to ci gaba inna ma amwalukum إنما أموالكم وأولادكم والله عنده أجر عظيم To inna ma amwalukum wa auladukum fitina wato ƴaƴan dukiyoyinku da ku ba komai bane face fitina ne wadda ke kokarin ta shagaltar da ku daga bin abin da Allah ya ce shagilatu an umuril akhirah mai shagaltar da ku daga al'amuran lahira wa antum la tastati'una an tatakhallu anhu ku ba ku iya tsere kan ba ku iya tsare kanku daga wannan duk kowa a gidansa yana da wannan li ta'alluqi huquqihim alaykum domin haƙoƙin su ya ratayu akan ku wa huwa ibtila'un lakum min Allah wata jarrabawa ce daga Allah a gani kana da hankali <laughs> kun fahimta ko wa in sabartu in kun kai hankuri wa amaltumuhum bi khairin kun kai mu'amala da su da aikin alkhairi wa lam yashghilukum an ta'ati lakum basu hana ku daga ta'a Allah ba ku yi lallashi wallahu yuzikum Allah kuma sai saka muku musiban ma da abin nan da lallashin da kuke musu ba kushi ba komi wannan kuma wani alheri ne wallahu indahu ajrun azim Allah sa akwai lada mai girma shi in samu aljanna ashe kun ga wata musulmi in bata masa rai an kai yayi hankuri in da da masa an kai yayi gode duk abin rahama ne ne eh, duk ibada ne to akram eh kenan nan zai shiga bisa ga yawancin hausa sukan samu wani dan uwansu na auren wata mata tana gallaza masa yan hmm. uwansu tare cikin bakin ciki ne mai saki ta ne eh, to in ya sake ta ya zama mahaukaci kamar su yayi hakuri da yaro masa to abin nan ta rabu da ita sannan ya komo shi dai su kuma su wace ko kuma ya auro da ta shi ta lalacewa abin ka karantar da ita wasu K'a ƙura'ani rabbi ƙasani masu yawa ga nan musan adadin su amma kuma suna tarbo bisanya suna kwacewa a'a abin nan sai dai an ga wanda ya dace kwamiti su yi hankuri to ku jiya ku bar an shirya ta wancan waje ku dawo da sauran a doka yana son kwafi guda to sai kwamiti ya duba sai kwamiti ya duba ba doka ce duk bayar ba to ci gaba a samu malamai waɗanda yake ba su iya miskinai eh? a to ai kai ba cewa miskini an ka ce waɗanda ake ba to fattakullaha فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون to fata kula man sadatun ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawar ku ai ma mura'atu huquqi anfusikum kun gani ba a cewa ka yi ibada ko ko ka bi umarni haka kashe kanka gwargwadon iyawarka kun gane ko wa abin nan wato ga kuma ku tsare haƙoƙin kanunku ku tsare haƙoƙin iyalinku wa auladin ku tsare haƙoƙin ƴaƴanku da dukiyoyinku fa inna siyasata huquqihim ala hasbi shari'ati ta'atu lillahi wato in kai kokarin tsarewar haƙoƙin waɗannan kamar yadda shari'a ta ce gwargwadon hali to wannan aikin da'a ne ga Allah wala tuhmiluha kada ku yadda wannan duk wanda yake bai rikon iyalinsa da kyawo wai don suna bata shi kuma shi kokarin munana musu to bai bauta ma Allah ba ya samu zunubi game da su wa hadhihi aya muqayyidatun li ittaqullaha haqqa tuqati cikin wata sura an ce ku ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoron shi wa iyayin wannan duka to wannan fassara wannan aya ta fassara waccan wato in kai iyakar gwargwadon iyawarka to kai tsoron Allah haqqa tuqati ko wani mutum ya saba mu wani kun gane kun don haka na kun ga wanda an ka ba iko Allah ya masa hanya shiga aljanna don da yayi umarni duk kasa su sai su kun gane wasu ma'u ku saurari ma umartun bihi ko eh, sama kabulin ku saurari abinda an ka umarce ku da shi saurare na bi wa ati ku yi ta'a wa an fi da'atillah ku ciyar kuma da dukiyar ku ga bauta ma Allah wannan khairan li anfusikum ya hi zama alkhairi ga kawunan ku wannan khabaru kun muqaddar jawabil amri wa man yuqa shuha nafsi duk wanda yake an saba ya an sa an sa masa ya saba mai rowa kansa domin kowane mutum yana da rowa shi tsare dukiyarsa ya tsare ƴaƴansa ya tsare matansa to in ya saba ma rowa kansa fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu babban rabo masu cin nasara in tuqridullah in tuqridullah qardan to in a qaddan hasanan in har ya zan kun ba Allah rance rance mai kyawu domin duk abin da yi na daga cikin dukiyarka ko ka aikata da jikinka rance ne ka ba Allah don zai kawo masa kamako to in kun ka ba Allah in kun ka ba Allah rance rance mai kyawu yudaifu lakum zai rimin ya shi gare ku fi qira'atin yudaifu na lakum wato zai rimin ya muku wato goma har zuwa 700 ko abin da yawa wa gafir lakum kuma Allah na ta muku ma ya shawa abin da yake so wallahu shakurun kuma Allah mai godiya ne ai mujazin ala ta'a yana saka mutum in yayi ta halimu kuma mai hankuri ne ga yin azaba bai saurin azaba alimul gaibi alimul ghaibi wa shahadati al-azizul hakim alimul gaibi Allah shi an masanin fake wa sharatu da bayyane al aziz kuma mabuwayi ga mulkin sa ko mai hikima ne ko me sai ya shi da hikima to ci gaba akramu kallah eh an kawo qur'ani yanzu dan ce za a baro wayanda suke da rabu eh kuma malamai ba malamai mm kuma qur'anin wani ya ce a kai waje ba ruwanka kai ba ka cikin su <laughs> Allah ka kubata mana karatu. To, bismillahir rahmanir rahim.